Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. dakarun rasha sun sake kai wasu hare-hare da makamai masu linzami jiya asabar a ukraine inda suka auna wasu cibiyoyi da ke samar da wutar lantarki ga kasar da kuma wuraren zama na yankunanta gwamnan yankin kiev oleksiy kuleba ya ce harin ya lalata wata muhimmiyar samar da makamashi a yankin babban birnin na ukraine amma ba a samu rahoton asarar rayuka ba kuma ba a bayyana wurin ba kirilo tumashenko mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar ukraine ya buƙaci mazauna yankin cape da al'ummomin yankuna uku masu makwabtaka da sa'adar makamashi ta hanyar kashe dukkan kayayyakin wuta a cikin sa'o'in da aka fi buƙatar amfani da wutan harin da aka yi kan cibiyar watsa wutar lantarki ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an ukraine suka ce rasha ta harba makaman artillery a yankunan nikopol da ke kudu maso gabashin zaporozhia shugaban soja na gundumar nikopol yakhin yevtushenko ya ce mutane biyar ne suka jikkata a harin da aka kai da safiyar ranar asabar hukumomin kasar uganda sun sanya dokar hana zirga-zirga a wasu gundumomi biyu masu fama da cutar ebola a wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar matakan da shugaba yoweri museveni ya sanar a jiya asabar na nufin mazauna gundumomin mubende da kasanda na tsakiyar uganda ba za su iya shiga ko fita daga yankunan a fili ko a ɓoye ba Museveni ya ce har yanzu ana barin motocin dakon kaya da sauran motocin sufuri da suka taso daga kamfara babban birnin kasar zuwa kudu maso yammacin Uganda suna ci gaba da aiki. Ya ce an ba da umarnin rufe duk wuraren nishadi da wuraren ibada, kuma duk wata jana'iza a waɗannan gundumomin dole ne su kasance ƙarƙashin kulawar jami'an lafiya. Za a ci gaba da bin wannan mataki har aƙalla zuwa kwanaki ashirin da ɗaya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Asusun bada lamani na duniya IMF ya fitar da mummunan labari ga tattalin arzikin duniya a makon da ya gabata. ya rage hasashen tattalin arzikin duniya da kashi biyu da bakwai cikin ɗari na shekara mai zuwa. Ya yi gargaɗin gazawar masu mulki kan basu saka da hasashen koma bayan tattalin arziki da samun faduwar kasuwanni. Abu ne mai wahala amma za mu iya tunkara waɗannan ƙalubale. A cewar Kristalina Jojiva shugabar IMF ta faɗa wa mahalarta taron shekara-shekara na hukumar da kuma tarikin masu ba da lamuni na Bankin Duniya a nan birnin Washington DC. Shugaban Bankin Duniya David Malpass da shugabar IMF Kristalina Jojiva da manyan masana tattalin arziki da yawa. Sun kirga dalilai da dama na kuma bayan tattalin arzikin duniya yakin da ake a ukraine da annobar coronavirus da hauhawar farashin kayayyaki da tafiyar hawainiyar tattalin arzikin kasar china da sauyin yanayi da kuma karuwar karfin dalar amurka a cewarsu sun haifar da haɗarin kuma bayan tattalin arziki mayakan 'yan ta'adda sun kashe akalla sojoji uku da wasu fararen hula takwas a wani harin da suka kai jiya asabar a arewacin burkina faso kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp wata majiya ta ce sojojin da ke sintiri a gundumar borum an kama su ne a wani harin kwantan bauna wata kuma majiya da ke tabbatar da harin ta ce adadin na iya karuwa inda ta ƙara cewa har yanzu ba a san ko su wane ne ba majiya ta ce an yi kwantan bauna ne a kusa da silmang lardin na mentanga harin na baya bayan nan ya zo ne bayan juyin mulkin da aka yi ranar 30 ga watan satumba wanda ya hamɓarar da laftanar paul henry duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda mahalarta zauren ke jawabai iri daban-daban akan takardar shaidar ɗan ƙasa inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muktar Redwan Abbas ya gayyato mutanen dukkanin zangonni domin warware batun ko an haifi mutum kafin kasar Ghana ta samu 'yancin kai da kuma waɗanda aka haifa bayan an samu 'yancin kai. Bismillah malami na gaba. salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Da farko ina ganin um, as bakake ko kuma as Ghanaians yana min muyi rauni game da kan da muka ajiye tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin ga baki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari ghana ina aka ajiye maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman kwamin kuma ya san mun samu ishu hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta bron a hafin region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact ajiye amma i think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400 500 years ago to an ɗauki waɗanda suke garin ga maybe more than 7 800 years aka zama da su su watan indigen su suka zama suka transition suka zama Ghanaians that that that is aside me mu magana on it on one side da other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu Hausa Fulanawa da kakanni kakanni mu zo nan shekara ɗari biyu ko ɗari da hamsin akwai yau gobe baki da muke samu daga niger daga mali daga nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane she ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure da other thing kuma ne ne eh, mu daga zango a site sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samun interaction ko kuma hulɗa da citizens maybe ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samun interaction da da da 'yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun ghana card so nawa muka ji ulama sun ɗauki mic sun yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da ghana card ba a recognizing ka as ɗan ghana mun yi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da ghana card saboda shi daga nan nake kira sarakai malumma in aka samu pulpit a yi nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash ba 2000 mu da yawansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kamar ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa eh na san wane gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni wata ni saboda na san history na ban samun matsala maybe kai maybe saddauna maybe ba mu samun matsala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right a a zongo indijin wurin ne hometown ka in kai kadai ba ka kaje normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da arafin kuma ne saboda Allah bakin mu yan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda kamu yadda mu nemi musu gana card da gana pass kuna ne sarkin burra songai da ke okai kwe central baki daya eh, saboda karancin lokaci inda ya mu batun experience dai na gan yau ba mu tashewa amma ni questions nake da shi biyu farko na tambayi lawyer eh, citizenship me ke qualify ka zama ganiyan don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi ganiyan ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shin ghana muna da eh, first class citizen, second class citizen, third class citizen. The Wanga Abuduka Muna experience. I think basically there are two or three. One, the Citizenship Act of 2000, Act 591, and then the Chapter 3 of the Constitution, as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana come on. The cases of Bilson and Rollins, Olympio and um, Commission for, Commissioner for Interior. These are the laws in the Kirabinga. Ama Nkaduba eh, um, Citizenship Act. To qualify as a Ghanaian, you, you must either be, you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kan da dan wani haifa di kaman um, wanda da aka haife su prior independence kan kaman ka duba section 3 of the citizenship act na an mention kaman wanda da aka haife su before independence And then they have, they were born before independence. And then Section 4 of the Citizenship Act. now. Below the age of seven years, he is presumed to be a Ghanaian by birth until proven otherwise. So that is the law that I know. And sarki kuma ya yi tambaya are there different classes of citizens in ghana in ka duba article 17 of the constitution it is very clear kaman there shall be no discrimination we are equality before the law and there shouldn't be any discrimination based on religion gender or anything whatsoever so clearly there are no classes of citizens we are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, the Abinada and Tripi eh, Mutarine, it appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not uh, any big document. Well, you can kind so you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the Constitution. We read chapter three of it. It will help a lot. Praise God. That's it. Thank you. Amma the niki na jawabin na ba policing gwamnati ba amma officers da ke wurin suke ke frustrate mutum shi yasa in ba kai kamar you are very strong ba kamar kan da sarkin kwashi mai nuna ya yi ya fis kamar kan da ku ta ta face ka gani a koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda ai magana cewa a eh, place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma ka yi yare ma wanda suke cewa da are indigens i think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north ka kiyaye cewa sunanka abdullahi kano ko abdullahi katsina wannan kuma yana kawo mana matsala yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shi ne ke hurɗa tsakanin mu 'yan zango da shugaban ƙasa duk ƙorafe-ƙorafin da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ci mene matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya ɗauka sarakunanmu malumanmu da yanwa maza da mata na murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga matsala ba ku je da shi ko ina ba a ofis na kuka kawo don mu tattauna mu samu haɗin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita a kan wanga matsala ba wani matsala ba ne kan da mai martaba ya fada ba polisin gwamnati ba ne wayansu ne watakila ba su fahimci wane ne don gane ba shi sa abinda muka yi ganin nan yake faruwa don gana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba koko ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dangana ta dogara kan doka kan da broda na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 su ne dokokin da yake nunawa wane ne don ghana don shi in kai bahaushe ne akwai hausawan ghana akwai hausawa na nigeria da na niger akwai wangarawa na ghana akwai wangarawa na mali da na ivory coast akwai musawa na ghana akwai musawa na burkina faso shine dan ghana ba mu da bambanci kai dan ghana ne fiye da wanga in kai dan ghana ne kai dan ghana ne wane ne dan ghana dan ghana shine wanda an ka haife shi nan ko kasan waje guda daga cikin iyayensa dan ghana ne ko kakanninsa dan ghana ne ya yi zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma akan doka ba dangana ba ne ya yi zama kamar ba moshe dan Ghana ne don in ka duba cikin dokanmu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kamar kan na fada hanyar nan guda kenan ya yi magana batun naturalization naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan ya yi zama a cikin hasanga she Ghana ta mai daɗi she kamar na so in zama dan Ghana akwai wani process da dokanmu ke nunawa wannan process na mai shi ne zai bi at the end of the day a zama da shi dan gana don shi ka gan kolan shi bature ne amma dan gana ne in like the same way akwai wayanda su ba yan Ghana ba ne tafiya ya kawo su a cikin Ghana a cikin tafiyansu watakila na mace koko hamiji ya gan na mace koko miji da mai shi nan ke so ya aure mai shi a cikin dokanmu akwai hanyar da mai shi nan zai bi by registration ke ya zama dan Ghana mai shi nan dan Ghana ne in auren nan ma ta dissolve kamar auren nan ba auren nan kuma mai shi nan still dan Ghana ne hakanan dokanmu muke nunawa amma munna ina samani mun da muka da shi matsala ne watakila muka je wani wurin neman takaddu muke saran samun wannan matsala amma kada na fada ba wani matsala ba ne don shi da na fara aiki na na samu complaints kamar biyu she na dauki mataki akan wai na complaints na farko na je passport office na station ni da passport director muka tattauna ce ya gaya mini abin da ya sa wannan matsalar nan ya auku amma abin da nake son a fahimci ne in za a je a neman passport in renewal ne ko ko passport sabon ake so akwai wayansu tambayoyin da za a tambaye ka a dinga samun hankuri a amsa wayannan tambayoyin nan in ya zama na kamar ofisan da ke ba da wayannan questions nan ofisan nan ya ce kamar no ban samani ke mutum gane ba ne bari batun ofisan nan don shi ofisan nan ba shi ne karshen izinin ba da passport ba ci director of passport nan wurin shi complaint nan zai je don shi magana na da na je tema station ni da director of passport muka yi magana she na yi mai bayani na yi mai karin bayani amma sai na a wanga lokaci wanda ya je neman passport nan ya samu fasfotin shi shi da na biyu kuma na dauki mataki na je wurin director of passport daga headquarters mr louis ni da shi muka zauna muka tattauna danganin wangan matsalan da yau kuka gabatar a gabana shi shi kuma ya bani karin bayani danganin processing da in wani ya zo neman passport aka bi da shi cikin wannan processing nan she ya gaya mini kamar muka samu wayan ga masaloli in muka bar ya san matsalan nan zai yi ya taimaka muna in hanyar shi ne koko in ya kama da mai shin nan ya samu passport ne mai shin ya bashi passportin shi akwai misalin abin ga maryam in an taba jin batun maryam maryam kuma haka nan no ne ta je neman passport kuma shi an ka haife ta dan zango ne amma zaman su saudi arabia ne tana da passport ta na ghana sai passport nan ya expire za ta ta renew passport nan na ina samani wurin matsala kadan ya ko wurin shi zama fada ya je kan social media ma daga bayan maganan a wurin director of passport magana ya je ta kira ni ma shi na yi ma director of passport wurin da ta je neman passport nan daga tana. na mai magana daga bayan maganan ya je wurin director of passport daga headquarters yau da nake maganan ga ita maryam nan ta samu passport nan a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muktar Ridwan Abbas wanda ya mana jagorancin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binne. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Oh, to a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman eh, tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta. Gaskiya a gida ba na sana'a sai da kaci, a nan ne nake sai da kaci. Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa? Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya. Shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kaci. Eh. Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa? gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina fara ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani bangaren jari gare ni ba to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana a rana ina cinikin dubu tara dubu bakwai har dubu takwas to wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan abuja kake yi wannan sana'a to gaskiya ba wani dalili ne sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shi ne bambanci dalili da yake nan da ya saka zaune in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ya ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din era 11 fcda era 11 fcda to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwana in na fahimce ka kenan dai baka biyan kudin haya a shagon wani dan uwa kake zama eh. Eh, kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya ɗaukan duk nauyinsu. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. 就从上。 ɗauka za ku more rana ta harka wanda ya ɗauka ba duka za ya ɗauka kai gyara halinka ba sha ka wuce su kai za ka more da ɗaukaka kai da dangi kuna cika dole ne a raga maka warjini naka zai zaka ka gyara halaye dan Allah a zaure za a ji zan zan sai an dana hira a zaure sai a ji zan zan in ka bata kanwar wancan za a bata kanwar ka in ka bata yayar wancan za a bata yayar ka in ka bata babar wancan za a bata babar ka kai bobo sai ka daina sharaba kin ji a jagayu kar ki kara jangayu sam sam da ka zo cikin ya sam ba ka da to yau ka samu kana shagala har ka manta da Allah kuma ka manta da sallah haɗuwan ka kai da zalla ba zai maka daɗi ba kabari lalle kuma shi ne makoma kabari wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.